assalamu alaikum kada ku gaji da ni za ku ce na cika tambaye tambaye ah, oke malam babula wai me yasa duk inda naje sai in ji ana cewa wai wai kai kwamedin ka wai da ka hau gado da mace ko ka tuɗe ko ka yi waye ko ka fito a farto eh. me yasa kai kwamedin ka ya zama a haka haga da hatta ne ka tambaye shi yake bani concept to darakta me yasa kuke haka kowane labari dai yana tunani dai da zamani kuma abinda muke yi a comedy ana ne da na gaya maka wata magana za ka yi shock wannan ba wanda kake gani shi ina da rakin shi shekara da shekaru amma jin ne to kuma ina ta ji ana ta raɗe raɗi a gari cewa ya bula yau in ya samu ko bf zai iya a'a ba mu bf ba tsarin al'adar mu da addinin mu ya hana mu wannan amma dai da abin da ba da dariya za mu yi shi amma wannan biyu da kake mutum a ta yi san gana eh to wani ne yake hango abin da mu ba mu hango ba me yasa kuka fi ba da ƙarfi a harkan kwarto kwarto saboda yanzu abin da ya fi ba mutane dariya kenan kuma alhamdulillah ta dalilin wannan kwamiti da muke a rage kwartaye masha Allah kai me zaka ce a matsayinka na jarumi gaskiya ina jin daɗin wannan wani sosai musamman irin 'yan matan da ake hada da su muna yi ina samun shauƙi saboda misali kaga in kaga mace a gado ka gane irin emotion ya ni na fi iya irin wannan bidiyon saboda ina samun abin da nake so kuma sannan ka san duk inda zaka ana ce maka wato inda zaka samu iya to kana da masoya ninkin ba ninkin ina in zan kunna maka irin layin da muke sawa a muke irin wannan bidiyon layin da muke nasa na farko kai sai kunnan kai kawo ni kana ɗaukar kira in fa bari mu ƙara samu shi bidiyon kwarto ya fi kowane bidiyo kawo viewers a youtube mutane su fi kallon bidiyon kwarto saboda suna so su gani zai faru to yanzu kuma an ce wai duk abin da zaka ɗora a youtube sai ka sai an tantance shi wannan kuma su ta shafa wannan su ta shafa dan Allah ke taimaka ki karɓi soyayyata kyakkyawan saurayi kamar ka wajiban ka yi amincewa da soyayyar ka na amince ah, ya wannan kuma wane ne nake ganin ki da shi wallahi da yamma kina babban yarinya wannan rana ta ai bai kamata ki tsaya a nan ba kuje na fashin kyau ya kamata kina tsaya a rana ba amma ka na son ki wannan kina so na eh, don Allah ku fi ɗanyen zaro da shi cikin motar nan